ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين zan kawar da waɗanda suke girman kai ga bayan Allah ta hanyar ƙin gaskiya da ɗaukar izina daga ayoyina na cikin sansani da rayuka da ƙin fahimtar ayoyin littafina idan suka ga kowace aya ba sa gaskatawa da ita saboda sukar su ga ayoyin da bijire masu da kuma saba wa Allah da manzansa idan suka ga hanyar gaskiya da za ta kai su zuwa ga yardar Allah ba sa binta ba sa kwaɗayinta idan sun ga hanyar ɓata. wadda za ta kai su zuwa ga fushin Allah sai su bi wannan abin da ya same su ya same su ne don karyatawar su ga ayoyin da suke nuna girman Allah da gaskiyar abin da manzanni suka zo da shi da kuma rafkanar su ga karanta su da duba su